Bismillahir Rahmanir Rahim. Bilkisu, kashi na arba'in da uku. Kamar kowane lokaci, yau cikon kwana na uku. Yana kwance shi ɗaya a falonsa sai da singlet da dogon wando. Idanun shi saman tafkekiyar tibin da ke girke tana aikinta. Rabin hankalinsa na kanta, yanda wani rabin hankalin nasa. Ya tafi wani tunani na daban. Shiru shashin nasa yake babu motsin kowa. don tun kwanaki ukun da suka gabata ya sanya sinusi ya salamu dukkan hadiman da barorinsa saboda baya bukatar kowa bari a dame shi dukkan ami ta san da wannan amma ta yi da shi labarin abin da ya aikata ɗin ya zo mata abin da take tsoro gami da fargaba sannan kuma bata da amsar hakan me aziz yake nufi me nufinsa da damuwa da wannan yarinyar me yasa take ganin wasu alamu da take-taken na son kaucewa umarninta. Tambayoyin da takan kwashe lokuta tana yi wa kanta kenan, sai dai ba ta da amsar ko guda ɗaya. Tabbas matuƙar ya zamanto cewa ra'ayin Abdulaziz ɗin ya so masu sauyawa. Babu shakka akwai gagarumar matsala. Ba shakka akwai gagarumar matsala da take hashashen za ta iya hafkuwa. Ba ta fatan ko burin abin da ake shirya shi na wani takaitaccen zamani ya zama tarnaki ga rayuwarta ko kuma ya lalata dukkan wani shiri da ta ɗauki lokaci tana yi wa rayuwarsu gyara kwanciya sai domin ya soma gajiya da kwanciya ya limshe idanuwansa yana sake matsawa kwakwalwarsa zuwa ga tunanin mafita kamar wanda aka tsikara ya buɗe dukkan idanuwansa da sauri sannan ya miƙe a sakwane ya zauna sosai saman kujerar a sarari cikin ɗaga murya ya ce yes sai sama lalubar waya shi wadda kwana uku take a kashe ya kunna ta. Babu jimawa ta daidaita kanta. Saƙonnin safuwa ne suka fara shigo masa iri daban-daban. Sai na Abdurrashid da Jabir da sauran makusantansa. Duka bai bi ta kansu ba, yi sama lalubar lambar sunusi. Bugu ɗaya ta ya ɗaga. Cikin girmamawa ya suma miƙa masa gaisuwa. bai amsa masa ba ya gaya mishi saƙon da ya sanya shi ya yi kiran nasa kana ta ina ranka ya daɗe ina can bakin shashin naka kamar yadda ka umarta ka ƙara so ciki ina son ganin ka da haka ya katse kiran sannan ya mike ya soma barin wajen bedroom ɗin shi ya tura ya shiga kai tsaye toilet ɗinsa ya faɗa ruwan wanka mai ɗumi ya haɗa wa kansa sannan ya wanka Kana ya fito ya shirya kansa cikin wasu ƙayatattun kaya da ke nuna ainihin waye shi. Sun yi matuƙar karɓarsa da kuma dacewa da shi. Ya gyara su masa da kyau ya sanya hula da ta sake ƙawata adon nasa. Sannan ya feshe jikinsa da turare baya ga na jiki da ya sanya kamar yadda ya saba. Ya zira takalmansa da suke mahaɗi da kaya. Sannan ya duba agogo. Zuwa yanzu ya san Sunusi ya jima yana jiransa, da haka ya fito. kai tsaye zuwa falon da sukan zauna su jiraye shi a duk lokacin da ya buƙaci ganinsu. Kamar yadda ya zata ɗin kuwa ya sami shi zaune saman kilishi yana jiransa. Yana daga tsaye ya magana da shi. Ka nemo min so dangi, ka shaida mata ina buƙatar yin magana da ita cikin sirri, sannan kuma a cikin gaggawa. An gama ranka ya daɗe. Ya faɗa yana ficewa da hanzari. Kamar yadda ya fuskanci cewar buƙatuwar ganawar tasu ta musamman ce. haka ne ya samu kanshi da kasa zama burinsa kawai sau dangi ta iso ya tabbata komai zai zo cikin sauki yana da yaƙinin a yau za ta kai shi gidansu zai je ya ganta sannan ya tabbatar da gaskiyar wanzuwar jininsa tare da ita ko akasin haka tana daga tsaye a katafaren kicin ɗin na alfarma da ake amfani da shi wajen samar da abinci a shashen fulani aisha Dukkan wani abinci da Fulani za ta ci kusa yana ƙarƙashin kulawar Sudangi ne. Tana ɗaya daga cikin manyan amintattunta waɗanda takan yi amfani da shawarorinsu, musamman idan suka dace suka kuma yi daidai da ra'ayinta. Duk duba yadda ake gudanar da girkin take yi cikin nutsuwar nan tata da kamalarta. Daidai lokacin da ta gama duba tattasan da aka gama markaɗawa, kubrar ta so bayanta cikin girmamawa murya ƙasa-ƙasa. Shugaba, Yarima ne ya yi aike, ya aiko Sunusi, yana da buƙatar ganawa da ke yanzu nan. Shiru ta ɗanyi tana tunani. Don kusan tun wasu daga mazziko Fulani ta karɓi fiye da rabin aikinta a shashinsa ta ɗora wasu. Bata san me yasa ba, amma tana tunanin hakan baya rasa nasaba da tarayyarsu da Bilkisu. Tana son sai tafiya ta sake yin nisa, komai ya daidaita. Kafin lamuranta gaba ɗaya su koma can ɗin. don kada ya zamana suna yawan ambatar sunanta wato bilkisu ta kasa bacewa daga bakunansu tana hasashen dukkan dalilinta ba ya wuce wannan ba tare da dogon nazari ba ta ce mu je saboda jikinta ya gama bata cewar tabbas akwai abin da yake faruwa cikin kwanakin ta ga yarima kusan sau uku kallon farko ta san akwai abin da yake damunsa a kallon farko ta san akwai abin da yake damunsa a matsayinta na wadda ta san shi tun daga yarinta zuwa girma. Kamar yadda ta zata kuwa daga falon farko ta fuskanci matsala da damuwa kwance saman fuskarsa. Falon ya ɗauki shiru bayan fitar kowa. Ya zamana daga ita sai shi. Cikin nuna kulawa da tausasawa ta ce, Allah ya taimaki Yarima, ko me yake faruwa zan so na ji shi daga bakinka. Don na tabbatar akwai alamun matsala da damuwa a tare da kai. dukkanin abin da bata sani ba a baya ya gaya mata bai ɓoye mata komai ba da kuma buƙatarsa na yin tattaki da kansa zuwa gidan su bilkisin don tabbatar da gaskiyar lamarin idanunta na kallon ƙasan kafet ɗin sai dai sun cika fal da hawaye tausayin bilkisin matsananci yana ratsa ta ina ma a ce ta san gidan su bilkisu ina ma a ce ta san inda za ta ganta Lallai ba shakka ko da zuwanta ko kai yariman zai zama sanadin ƙarshen zamanta a masarautar kaisa. Da sai ta je. Tana hasashe da kuma tunanin yaji rayuwa za ta kaya wa yarinyar. Rayuwar da za ta yi ɗauke da cikin da ba ta da iko, isa ko ƙwarin gwiwa nuna ubansa. Za ta reni cikin cikin al'ummar da ba su san da zaman ko labarin ta taɓa aure ba. Me za su kalli cikin? Shege kenan fa. Tana ji a jikinta cewar zancen cikin gaskiya ne, tunda ita ɗin kusan shaida ce a duk abin da ya faru. Me ya Fulani ta sauya haka? Me ke ƙasar da zuciyarta ta zama ta iri, bayan ba haka dukkaninsu suka santa ba. Yatsunta ta sa ta ɗauke hawayen da suka gaza ɓoyuwa sanan ta ce, Iyakar zamana, na jima ban ga yarinya kamar Bilkisu ba. Yarinyar da ke da dattako da kyawawan halaye da suka fi shekarunta yawa shekarar ta sha shida amma za ka tsammaci ta mallaki shekaru ɗaiɗai har guda arba'in ne ƙuruciyarta mai kyau ce da burgewa duk da rashin gata da wanda zai damu da rayuwarta ina ji a jikina zancen cikinta gaskiya ne ba shakka tana da ciki sai dai ina neman afuwarka ina kuma mai jin daɗin shaida maka cewar ban san ko da hanyar gidansu ba mun rabu tun a airport da ita ban sanya aka yi ta isa gida ba ladungo da liba ne suka san ainihin gidansu sai dai su ma na jima da daina ganin gilma wasu cikin masarautar nan idanuwansa kawai ya rufe tsawon wasu mintuna ya gaza buɗe su hakanan ita ma shiru shirutai tana taya bilkisin jin ciwo saboda ta san cewa allah ne kaɗai ya san irin ciwon da a yanzu yarinyar take ji a ranta izini aka nema na shigowa bai iya ba da amsa ba sai su ce ta bada saboda ta fuskanci ɗan aiken daga shashi mai martaba yake mai martaba yana son ganin ka Ya yi aike daga shashinsa su rangi ta shaida wa aziz ɗin sai asan na ya buɗe idanunsa da suka sauya kala haka kawai ya ji aikin ya sanya gabansa faɗuwa sosai saboda ba kasafai hakan ke faruwa gare shi ba yin motsa labbansa da kyar yana amsawa sana ya miƙe yana sallamar su dangi ya sake shiga ciki. Ya jima zaune yana ƙoƙarin kontrol ɗin kansa. Domin ya samu zuwa kira mai martaba. Baya son ya je masa a wani yanayi na daban. Wanda zai bar ayar tambaya a zuciyar mai martaba. Tsawon wani lokaci sana ya samu ya rage kaso hamsin na mud ɗin da yake ciki. Sannan ya fito. Ya samu wasu daga cikin barorinsa a can ƙofar waje. Sun so masa rakiyar kamar yadda aka saba. amma ya dakatar da su. Shi kaɗai ya nufi shashi mai martaba. Shashi ne da kusan ya fi kowane shashi da ke cikin gidan, tsaro kyau da tsaruwa da kuma yawan ma'aikata. Hakan ya sanya tun kafin ya tunkari ƙofar. Barorin da ke kai kawo, kowanne ke ƙoƙarin aika gaisuwar shi cikin kirari da nuna ƙauna da kuma girmamawa. Sai dai a duk sanda suka yi kirarin sai ya dinga jinsa cikin kwanyarsa. Sai ya ji tamkar suna gaya masa cewar sarautar za ta zama sanadiyar rushewar duk wani tsari na karan kanshi da rushewar rayuwarsa gaba ɗaya. Da haka ya so mu ɗaga musu hannu yana dakatar da su. Da haka har ya isa ga mai martaba. Kayan jikinsa kawai za su nuna maka bai jima da barin zaman fada ba. Kaya ne na shan iska sai dai fuskarsa da wani shashi na jikinsa akwai sauran damshin ruwa da ke nuna wanka bayan shigowar tasa daga fada. Fulani Saratu na zaune daga gabansa tana ɓare mishi ayaba. Bayan kofin da ta miƙa masa, wadda ta cika mishi shi da sassanyen lemu. A fakaice, Tewa Aziz ɗin wani kallo kana ta ɗauke kanta, tana ci gaba da abin da take yi ɗin. Ta tsani ya dinga kiran yaron haka lokacin keɓewa irin wannan. Ba ta so ya dinga kiransa a lokacin keɓewa. Lokacin da take ganin su kaɗai ya kamata su kasance tare da shi. A ƙasan shi ma ya zauna kansa a ƙasa cikin girmamawa, ya gaida mai martaba. Ya amsa mishi cikin kulawa, fuskarsa ɗauke da fara'a. Ya gwaiwa ya yi dubu Fulani Saratu. Barka da warhaka mama. Ya gaida ta ita ma. Muryar ta can ciki, cikin dakiya da kuma shariya ta amsa masa. Barka dai. Duka mai martaba yana ankare, sai ya murmusa kawai cikin ran shi. shi yana mamakin kishin ƙarfin hali irin na mata. Domin a iya saninsa, Abdulaziz ɗin bai taɓa wani abu da zai nuna raini gare su ba. Kowace yana ba ta girmanta bakin gwargwado. Shi dai kawai bar shi da miskilanci, ƙarancin fara'a da rashin son yawan magana. Ran ki daɗe, ki ara min wasu lokuta daga lokutan ki mana. Mai martaba ya faɗa cikin fara'a. Ta watsa mishi idanunta duka ta so yin ƙorafi, amma yanayin yadda ya maganar dole ta sallama sai ta ajiye abin da take yi din kawai sai miƙe ta basu waje bayan ta fita ya tashi ya zauna sosai daga kishin gidan da ya yi ya sa hannunsa ya shafi fuskarsa yana ajiye numfashi sannan ya kira sunan abdulaziz din kiran da ya sanya gaban shi faɗuwa, ya amsa mishi yana sake nuna tsantsan ladabi wato ban san mutane me suka ɗauki zalunci ba a wannan zamanin kusan kowa ya zama azzalimi ba tare da ya sani ba kowa burinsa ya samu wata dama komai kankantarta ya zalunci ɗan uwansa ban san wani irin gardi ko daɗi yake wa al'umma a cikin ruhinsu ba na yi tsammanin kowane mumini kowane mumini na kwarai zai ƙoƙarin gudun faffalaki wa zalunci iyakacin numfashinsa komai kankantar wannan zalunci kuwa ko da kuwa na mummunan magana ce bare na aiki a aikace A rayuwa, zalunci na ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka. Saboda girman laifin, Allah da ya halicci komai da kowa ya ce ya haramta zalunci. Ya haramta wa kansa da kansa shi kansa. Ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Ya nuna wa bayi shi da yake da cikakken iko da izza. Ya haramta wa kansa zalunci. Hakan yana nuni da cewa matukar wani cikin bayi ya aikata wa wani ɗan uwansa wannan zalunci ba zai bar shi ba sai ya fidda masa haƙƙinsa abdulaziz wallahi wallahi wallahi dukkan bawa ɗaya da ya zalunci ɗan uwansa kura da ɓawar rake ne ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya fidda wannan wanda ka zalunta wa haƙƙinsa kura kuwa arne ne ba musulmi ba baka ci bagas ba a yau na yanke wani hukunci da na so a ce kana wajen nazartar da shi wanda har cikin zuciyata ina jin cewa shi ne daidai ba zan ɗaga ƙafa ga duk wanda na kama da laifin zalunci ba ko waye shi sosai kalaman mai martaba suka sake dukan shi kwarai ba wai kalaman shi ne na ƙarshe ba tun da ya so magana suke shigar sa. sai ya so mu haɗa maganar shi da ta so dangi in dai har da gaske ne rashin gata ne in dai har da gaske ne abin da zuciyarsa ke ayyana masa haka ne hakan na nufin an zalunce ta hakan yana nufin amma ta yi zalunci shi ma zai iya faɗawa ciki kenan to amma zaluncin cikin sani ne ko kuma cikin rashin sani idan har ya tabbatar zalunci ne to ta zai kufutar da ita a matsayinta na mahaifiyarsa da yake burin ya ga ta tsira ci gaba da yi mata biyayya irin wannan tamkar ba ta kofa ne na ci gaba da yin abubuwan da ba su dace ba zan yi tafiya ethiopia gobe akwai taro da zami a kamfanin da na sanya hannun jari na na so a ce mun je tare da kai kafin nan da shekara hudu da nake saka ran cewa ka cika shekaru talatin ka soma wakiltata. ni ma na soma rage wa kaina wasu al'amuran to amma hakan ba zai yiwu ba don lokaci ya kure. na so magana da kai kwanaki uku ba da suka gabata amma ka ɓace sam ba a ganin ka da aka gobe za ka raka ni airport zan bar riƙon masarautar a hannun waziri sai dai daga wannan karan ina so ka so sanin wasu abubuwa kai ma za ku ringa rike ƙasar tare da kai da waziri za ka zama tamkar mataimakinsa har zuwa lokacin da Allah zai dawo da ni baya jin zai iya cewa wani abu illa in sha Allah ranka ya daɗe Allah ya saka da alkhairi baya son yawan ƙorafi. don ya san cewa surutun na ƙididdige da lokacin da aka shigar mata da haka ba su ɗora da kowace hira ba ya sallame shi ya kuma gaya masa lokacin da za su fita ɗin zuwa airport wannan kenan akwatuna ne a gabanta a bubbuɗe wasu da kaya da aka jere su a ciki wasu kuma yanzu ta buɗe ta soma jerawa bisa dukkan alamu aiki take yi ta katse ta zauna kallon takardun hannunta guda biyu wani murmushi take fitarwa da ke nuna farin ciki da zuciyarta take ciki Duk da ta yi karatu tukuru, amma ba ta taɓa tsammanin kyawun sakamakon nata zai yi kyau har haka ba. Ko kusa ko alama. Dukkan jarabawarta guda biyun sakamakonsu sun fito mata a ba zata. Kai Bilkisu, ban san wani irin ƙauna haka kike wa karatu ba. Sai ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ɗaga kai tana duban ummin. Wato anti zuhuriya. Ta sake sake murmushi. Ina son karatu sosai ummi. ina son naga ina karatu a rayuwata murmushi ummi ta yi kar ki damu dota za ki yi karatu insha Allah har sai kin ji a ranki ke da kanki kin koshi da shi murmushi ita ma yi tana kaɗa kai na gode sosai na gode ummi Ya yatanta ta ɗora a saman lipsinta shi Allah za ki godewa amma ni kam na sha gaya miki kar ki sake gode min ko sai ta rufe fuskarta da tafin hannunta. Ummi ta bi ta da kallo daga fuskarta zuwa cikinta da ya fito cikin tausayi. Wani irin mahaukacin girma yake yi cikin. Wata shida amma sai ka tsammaci ya yi watanni tara ko goma. Abin har mamaki yake ba su. Hakan ya sanya likita da ke ganinta ya ce idan ta cika wata bakwai zai sake mata scanning a sake ganin lafiyar bebin. Duk da cewa ta ce ba ta jin komai, hakan kuma lafiyar ta kalau hakan kuma na nuna alamar cewa komai lafiya yake Dan ba dan hakan ba da za ta dinga jin alama ko wani sauyi a jikinta kusan ummi zuhuriya ce ta taya ta karasa haɗa kayan nata tunda da suna su dama ba wani abu za su ɗauka ba tunda komai nasu yana can ba dan ma za su sauka a Ethiopia din ba babu abin da za su ɗauka duk abin da fa kika san kina bukata ki ɗauka abinki don idan muka tafi ɗin babu lallai mu dawo nan kusa har sai sanda abba ya kammala abin da ya kai shi to ummi ta miƙe tana sake lalabar kayanta da kyau daidai lokacin da hisham ya cillara ƙara da alamu ya tashi ne daga bacci ya samu babu kowa a kusa da shi da sauri ummi ta miƙe ga ɗan gidan kicin ya tashi bari na duba shi murmushi kawai bilkisin ta yi a shafa man kansa yanzu zan fito na wanke shi tas ko ya ji daɗin wasa da kyau harara ummi ta jefa mata a haka da wannan turtsibillin naki ta dariya tana ficewa daga ɗakin ita kuwa bulkisin murmushi ta saki a hankali kuma murmushin nata sai ya yanke sana ta ɗora hannunta saman cikinta ta so ma shafa shi daga sama zuwa ƙasa har yanzu ba ta jin ƙauna ko shaƙuwa da ake cewa tun yaro yana ciki ake shaƙuwa da shi bata sani ba ko ta takaddara kenan ko kuma sai ya zo duniya ko kuma abin da mahaifi da ahalinsa suka mata ne ya danne wannan filin ɗin duka ba ta da wannan amsa ƙoƙari ta ta watsa wannan tunanin gefe kamar yadda ta yi wa kanta alkawarin mantawa da komai ta kuma ci gaba da fuskantar rayuwarta ta gaba da haka ta miƙe ta ci gaba da lalubar abin da yake da muhimmanci a wajenta tana haɗa su waje guda gami da ci gaba da shirya su a akwatin nata. Washe gari ana ya gobe za su tafi, wunin gida ta yi tare ƙannanta. Saɓanin da da a yanzu damuwar ta kaɗan ba kamar lokutan baya ba da takan yi tafiya ba. Saboda ta gamsi yanzu da yanayin da suke rayuwa, yanayi mai kyau wanda ta zuhuriya ta tsaya musu da gasken gaske. Hakanan ko a cikin gidan ga mahaifinta ta ga wasu sauye-sauye wanda bata taba zata ba ko tsammata ba Dan tayi mamaki amma ta bar wa Allah sa bayan la'asar ne ta idar da sallah tana saman abin sallah hannatu ta ƙara so gabanta da bakan leda ta ajiye mata bulle da ta yi da kallo tana duban Hannatu, dan bata gane ba sai da ta zauna sanan ta ce ki ne da aka baki ran da kika dawo ɗin nan sai a sannan ta tuna da batun ta miƙa hannu a hankali ta ɗauke su gami da yaye ledar tana kallon su kuɗaɗen da suka zama tamkar fansa ne ga mutuncinta fansa kuma ga duk halin da za ta tsinci kanta a gaba ba don allah ya ji kanta ba ya aiko mata da uwa a gare ta maida su tai tamkar yadda suke sanan ta miƙa a hannatin tsayawa dai tana dubanta da alamu tana neman ƙarin bayani ne ku yi amfani da su ke da sauran ƙannanki ki kula da su da kuma kanki. Yawan kuɗaɗen ya sa Hannatu ta dinga jin kamar ba za ta iya da su ba. Sai suka zauna ita da Bilkisun tana kwatanta mata idan za su yi amfani da kuɗin. Da doguwar takarda mai cike da lis, wanda haka ya ɗauke lokuta mai tsawo kafin su gama. Suna gamawa Dan Hannatu ta dubi Bilkisu da idanunta wanda suka cika da ƙwallatab. Ba shakka mai gado, kin zama uwa kuma uba a gare mu. Jigon rayuwarmu. ba don ke ba ban san ya mu za ta kasance ba sai ta ƙarasa fashewa da kuka ya ta bilkisin ce a jikinta tana rarrashinta ita ma tana ƙoƙarin koye na ta ƙwallon kowanne bawa yana ƙarƙashin kulawar ubangijinsa ne babu wanda yake rayuwa saboda wani a raye ko babu ne za ku rayu hannatu a yanzu kin soma bin sahun 'yan mata tun da kin kai shekara ta sha biyar ina horonki da ki kame mutuncin kanki ki kula da kanki da kyau kar ki yadda rashin mahaifiyarki gaban idanunki ya sa ki aikata abin da yake kin san ba daidai ba ne gwargwadon iko na san cewa na ɗora ku bisa turba mai kyau wanda kun san daidai kun san kuma akasin haka ko da bana kusa da ku insha Allahu ba za ku rayu cikin tsanani ba kamar yadda kuka rayu a wancan karan ba ki kula da kanki da ƙannanki idan hawa'u ba ta dawo ba har zuwa sanda zan dawo ƙasar na yi alƙawarin insha Allahu zan nemo mana ita a duk inda take sallama suka yi mai karya zukata ba ta bar gidan ba sai bayan sallar isha direba ya zo ya ɗauke ta ta bar gidan cike da kewarsu wannan kenan jerin gwanon motocin masarautar kai sani masu kyau da tsari da kuma ɗaukan hankali ne suka ci gaba da ratsa manya-manyan titunan garin kaisa wanda zai sada su da filin airport ɗin. Duk wani titi da motocin suka gilma sai an samu jama'a da za su ɗaga musu hannu game da kyakkyawan fatan alkhairi ga adalin sarkin nasu. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na arba'in da uku. Sai mu ƙara haɗuwa da ku a kashi na arba'in da hudu domin jin yadda za ta kaya. Kar ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku ƙara mana ƙwarin gwiwa. sannan kar ku manta da ajiye comment ɗinku liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku